To, Assalamu ah, Da farko dai zan yi tsokaci cewa sunana da Ashiru Adamu Abubakar ah, sannan eh, lalle wannan taro ne da insha Allah za mu halarta <clears throat> wanda kungiya kungiyar mu ta Mandela Washington Fellows Alumni Association of Nigeria ta gayyata. Wato idan Malam Yusuf za ka iya tunawa da masu saurare cikin watan agusta da na shekarar ta gabata mun a hira da sashen hausa lokacin muna ƙasar amurka akwai matasa kusan arba'in da hudu da gwamnatin amerika ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa barack obama suka gayyace mu tare da ragowar matasa daga ƙasashe arba'in da tara na afirka muka zo na amurka kan muka yi karatu da kwasa-kwasai na abubuwan da suka shafi mulki da yadda za mu taimaka al'ummar mu da kasashen mu su ci gaba ɗaya daga cikin abin da kudirin da mu muka ɗauka a matsayin mu na matasa da muka wakilci najeriya a wannan kwarye-kwaryen taro da aka yi a ƙasar amurka shine muga cewa lallai mun yi ƙoƙari mun haɗa ƙarfi da ƙarfe da gwiwa muri guda mu tabbata cewa mun taimaka wa mu a wurin ci gaba. da kuma kamar yadda misali masu saurare suka sani cewa babu wani abu da ya yi tunkari kasar mu Najeriya a yanzu mafi muhimmanci da ya wuce wannan zaɓuɓɓuka da suke eh, fuskantar mu kuma duba da irin abubuwan da suka faru a zaɓuɓɓukan baya na samun hayaniya da tashin hankali eh, na lokacin da ake samu lokacin zaɓe sai sa muka ga cewa lallai ya kamata mu ma mu ba da muryarmu da ƙarfinmu da jininmu wurin tabbatar da cewa mun wayar da kan matasa 'yan uwanmu a kan illolin da suka shafi da ko da suka ta'allaki da misali tashe-tashen hankali lokacin zaɓe da kuma ƙara muryar mummuma a kan kiran cewa lallai yana da matuƙar muhimmanci a samu a yi zaɓe mai inganci da za a yi domin wannan zai zama ko makamashi da zai sa kasar mu Najeriya akan turbar ci gaba. So duba da irin wannan kalubale eh, da yake fuskantar mu shi yasa ita wannan kungiya mu wato Mandela Washington Fellows Alumni Association Nigerian Chapter eh, muka ga cewa ya dace a yi bita ta kwana ɗaya da za mu wayar da kanmu. Da insha Allah muna sa ran ranar Asabar eh, za mu zauna da mu da matasa 'yan uwanmu da 'yan kungiyoyi da 'yan jaridu da 'yan siyasa mu zauna mu tattauna kan illolin da suke eh, da wannan rashin zaman lafiya ko tashin hankali lokacin zaɓe yake kawowa da kuma nakasin da yake kawowa wurin ci gaban ƙasa. insha Allah wannan shine abin da muke kokarin yi da fatan cewa ubangiji ya karbi namu gudunmuwar ya kuma ba mu shugabanni nagari ya kuma ba mu zaɓe su inganci da lafiya insha Allah